أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muke cewa jiya mun saya babu ta'alimu su biyan Qur'an mun karanta wannan hadisin ko ba mu gaba ba ne eh zan tashi babu nisyan qur'an yake cewa imam buhari ke cewa babu nisyanul qur'an wa hal yukalu nasitu ayata kaza wa kaza yace babu kenan mantuwan da mutum ka yi a cikin kur'ani. shin ya kamata mutum ya ce na manta aya wancan da wancan ko wannan da wannan ya kamata mutum faɗa haka aladantance Allah shari'a hana hadisai sun hana kar mutum ce da yake ya ce da na manta Qur'an aya kaza kaza kamar sakai cika yake nan kamar baka damu da Qur'an ba kenan kamar ba ruwanka ne to wannan bai haka ba zaka ce me zaka ce wa la ta'ala kuma Allah ya ce da manzonsa ladabin da zaka gane sannu kuri uka falatansa illa ma sha Allah za karanta maka Qur'ani kar ka yi sauri falatansa ba za ka manta ba da ikonmu da kiyayewa mu illa ma sha Allah shan wanda muke so ashe duk mutum zai manta Qur'an shi sha Allah ya so saboda haka kar mutum ce na manta Qur'an kaza kaza kama kana nufi ka wulakanta Qur'ani ko mantuwa ne ko rafkanuwa ne saboda haka karkace wannan ka ce an manta ne amma karkace ni na manta kaza na manta kaza wannan ba daɗi bai kamata amma an ladabi ba shi ne kamar Allah da dabi yin haka shi ne shi Allah eh, eh, Buhari ya kawo aya Qur'an cewa abinda Allah ya ce da manzonsa irin wannan ladabin zan doka sannu kure uka sannu zamu karanta maka Qur'ani falatansa sa, ba za ka manta ba illa ma sha Allah a wanda Allah mu muka fi so wanda mun naskha shi akwai ayoyin da muka naskha shi shi musa ka manta da tilawansa mun share shi shi musa ka manta da kira'ansa ila ma sha Allah to saboda ka kai mari ka manta wani aya ka ce an manta da ni kar ka manta shi kamar an manta wa kai dodon sa kai ce sharabi yadda ba Ya yace hadathana wa rabi ibn yahya hadathana za'ida hadathana hisham an urwata an aisha radiyallahu anha qalat sami annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid manzo Allah ji wani mutum yana karatun Qur'ana masallaci fakara yarhamullah Allah irancewa ne laqad azkarani kaza wa kaza wa aya min surati kaza da akwai aya kaza aya kaza wanda an manta da ni na tuna wannan shine kurewan Qur'ani kuna ji manzala ki farafa aya sura kaza an manta da ni aya kaza dan na karanta na an manta na tsalle in kan wuce wani tilawan qur'anin sa ya sa na tuna cewa qur'an da nake yi wannan suran kaza na yi tsalle kenan qur'ani babun wasa bane qur'ani babun wasa bane Allah ya sa mu dace kuna ji to duk wannan ladabi ake mana sahabai kenan suna karatun qur'ani manzo Allah ya ya ce ga yanda aka yi ya ce hadathana muhammad ibn ubayd ibn maimun hadathana isa an hisham wa qala shi ruwayan shi muhammad ibn ubayd ya ce wa qala manzo Allah ya ce askatatuhunna min surat kaza wanda ya fada guna mana an manta da ni aya kaza mana cikin sura an tsalle ya ya man an manta da shi wai su ayoyi ya an tsalle amma saboda wancan bawa Allah da yake karanta shi yasa shugaban dalikai sallallahu alaihi wasallam ya tuna ya ce ta ba abu ma'ana Muhammad ibn Ubayd ya yi mutaba Ali ibn Mashab a can wannan hadisin tabawo Ali ibn shi shi Ali ibn Mushab ya yi mutaba Muhammad ibn Ubayd a can wannan hadisin ubadatu an Hisham da kuma ya rubuto daga wajen hisham duk ina gaya maka ne da alfazin da ya kamata don ku gane mutaba'an da aka yi a nan yake cewa حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال يجي رجلا ونمت يقرأ في سورة بالليل نغاني رجل يقرأ في سورة ina karanta wata sura billaili ba su walaili za su yi ba ne a billaili da dare faƙala ya rahamullah Allah ya rahamce wani lakadi azkarani kaza wa kaza aya kuntu unsituha shine mahal da an manta da ni da ni surat kaza wa kaza an manta da ni da wannan ladabin da ake so kenan kala ce na manta sun sakarci da kuma ganin cewa kai baka damu da Qur'ani ba to wannan shine wa fihi jawazu wannan hadisin karara ya nuna cewa manzo Allah kan mantawa ba bane inda wasu suke cewa in ka ci ya manta ka kuskure to anan ya ce kuntu unsituha an manta da ni shine mai shara cewa fihi jawaz lisyan nabi sallallahu alaihi wasallam do hadisi ya tabbata hadisi ibn mas'ud ya ce inna ma ana bashar mislukum an sa kamatan sau wannan magana ta kare mu ba ma kuskure ma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da ya halci shi ya fi mu sunsa shi kuma manzo sallallahu alaihi ya fi sani kansa fiye da mu to saboda haka in ya faɗa mu saya wajen da ya faɗa kan mu yi jagwalgwale kuma ga da ma wajen da ya fi kowane haɗari na mantawa shine Qur'ani amma zalla bai boye ba cewa lakadi zakarani fulan wani ya tuna mu kaza kaza ayatan aya kaza kaza kuntu na kasance unsitu hamin surat kaza wa kaza an manta da Abin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya mantawa wanda Allah ya doke masa ila masha Allah Allah ya karbura shi shine a sukko Qur'ani a gaya masa kafin isa da sako imanta wannan Allah ya dauke masa wannan ba zai yi ba bayan da za a tura shi da aya qur'ani a ce manzo Allah ya manta amma bayan mantar da ya isa da sako an karanta an haddace to sanukuri kuri uka Sanukuri kuri uka falatansa illa masha Allah Allah ya so shi wasu ayoyin amma ta da shi kamar yadda wani mutum yana karatun Kur'an da dare ya ce tunar tunatar da ladabin ladabin man baka iya ladabin ba zaka saba ma Allah in zaka ma manzala ladabi ba ladabin gerin ku bane ko alhadan ku zaka ma manzo Allah ko ganin daman ku ladabin Allah shi zaka ma manzo Allah wannan shi ne ladabin manzo Allah ka yi masa ladabi ma shi kai hankali ba ladabi irin gidanku bane zaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladabin nasa shari'a ce kar ka zo ka ce baya mantawa ina rafkan nuwa to ya zaka gaya wannan magana sannu kuri uka falatansa eh kuma an ce ila masha Allah to zaka ci gyaran Allah nan wurin ai wani wurin baka hankali ba shi ka fada ramin da da kake gudu falatansa kuma me zaka ce shi ka kura Allah me zaka gaya wa ubangijinka da annan da ya fada karara ya ce ya rahamullah fulana lakadi azkarani kaza wa kaza ayata kuntu unsituha kuma zaka fada da ayar sannu kuri uka falatansa ila masha kalma ila masha Allah duk wanda ya san addini ya san arabiya ya ce Allah yakan toge ila masha wanda na so na so za a yi kuma Allah ya so an yi sannan cewa suke wa ai tawaru ne jin da shi abin da ya faɗa kai yanzu ne ya fi ƙarfin bakin kaza sai ka tausa za ka yi ladabi eh, eh amma in ce me za ka gaya mu abin da zan ce ai sai ka gaya mu lafazin da zan faɗa ladabin da zan faɗa sha faɗa sha koya min ga yadda zan ce ba kuma wanda zai koya min ladabin da zai dace Allah da manzansa shi Allah da manzansa ladabin da zan fada ba ladabin garin ka bane ba ladabin urfin ka ba ladabin yaren ka bane she yanda Allah ya ce ayi don zaka yi wani ladabi to yanzu Allah ya ce sannu kuri uka falatan ga fala daban dafkanuwa daban mantuwa daban manzala baya gafala rafkanuwa da kuke magana a kansa nasin ba haka yaso ba to kuma kai na fi wancan kuma inda kake so rafkannuwa da mantuwa zaka samu ma Allah kan menene rafkannuwa kaga rafkannuwa yayi kamar gafara wanda hadari ne adamu ba lati kenan ah, me rafkannuwa zama ka yi abu hmm. ni ce zama ba kai yi hmm. ba kai zama ne kai sammani ya rafkannuwa ba mantuwa ba mutuwar kasan kayin kamanta kamanta mm. da wannan kuma kana shakka ma ya mm. eh, rafka nuwa ya kana shakka ma ko kaya muku ba yi ba mm. to sai mu ce dau daya ya bari akan ko yayin ko eh. bari akan bi ba ashe har yanzu rafka nuwa shakka shiga ciki da wannan <laughs> malam akan kullawo ai duk inda muke son manzo Allah Allah ya fi mu son sa kayan sa ne duk inda mun san girman manzo Allah manzo Allah ya fi sani kansa akwai abubuwan da manzo Allah ya gani ya san matsayin sa na wurin Allah ba da bai ma zai iya mana bayani ba wannan matakin da manzo Allah ya tsaya da matakin da ya gani da abubuwan da ya ji ya gani ba mu gani ba shi dai mana bayani gurgudu kuma in ka ga ya faɗa kalma zai kokar igan cewa wanda kalma ba saba ma Allah su ba biyasa ne duk abin da ya shafi sufofi Allah manzo Allah bai tabbace ma in kun faɗa haka kun kuskure a bashi yanda yake tabaraka lazi biye jihil mulku shi ka zo kana kokawa ka ce biye jihil nafa in ka ce yana da annu kawo su ba Allah dan adam kuma manzo Allah ya fika sirrin Allah ya bari ya wuce irin wannan ya ce sannu kuri rinka falatansa shi ka zo kana so kai kusuma kuma ma abu ɗaya ne zaka taimaki kanka ba yadda za a yi Allah ce la tuharriku bihi lisanaka litajala bi ina alaina menene Qur'an Qur'anin baki daya da bayanin baki daya Allah ya mika masa amma kuma ga wani jarumi kuma Allah ya ce akwai wanda za a manta amma ba da dawama ba na gashi ya ce ya rahmullahu fulan Allah ya ji kan wane lakad azkarani kaza wa kaza ayatan kuntu unsituha min surat kaza wa kaza shi a saya nan kana zo sai le kuma ka zo ka fara hmm. yace haddathana abu nu'aym haddathana sufyan an mansur an abi wa'il an abdullah qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mali ahadihim yaqul tar da daya daga cikin su yace na ayaka kai kaita wa kaita na manta aya kaza zuwa kaza na manta bal nusiya an manta da shi wannan shi ana koya mana ladabi ladabi maki na karɓar kallawa da aka ce mu faɗa na manta da an manta da ni akwai bambanci na manta da ganga kenan an manta da ni ba iko ka ba ana koya mana wannan ma manzana yake koya min faɗa haka kuma ba koya mana yadda zan ce ga mantuwa da rafkanuwa ba lafazin faɗa ma an koya mana bayan ta na kuma abin da ya shafi bambanci rafkanuwa da mantuwa Babu من لم يرى بأس أن يقول سورة بقرة وسورة كذا وكذا باب ليفي متيتي سورة بقرة saboda surorin sunayen sura akwai mafi yawan su taukifiya kan sai daga Allah ne wai su kuma daga manzansa ne wai su kuma ijtihadin sahabai ne surori akwai da katse daga Allah ne ina daga cikin suratu bakara suratu fatiha duk ga su ne akwai surorin da kuma lokacin da sahabbai suke tarawa suke duba ayan da an fi ganin kisan da ake shesa su sa sunan Sarka mafi yawa suro taukifiya ne daga Allah ne Allah ne sa sunan yake cewa hadasana Umar bin Hafs hadasana Abi hadasana Amash قال حدثني Ibrahim. an alkama wa abdurrahman bin Yazi, an abi mas'ud ansari qal قال النبي صلى الله عليه وسلم الآية الثانية من آخر سورة بقرة كذا daga bakin wa kenan qala nabi sallallahu alaihi wasallam al aya tani min akhir surat baqara me yake kenan to an gama ba dama ka canja suna ka ce ai ya za a sa qur'ani suna sunan shanu surat baqara ka gan ba ladabi a nan wurin sunan shanu a ce suratu bakara to an gama an gama wannan wurin shi ka ce menene suratu bakara man kara bihi ma fi lailatin kaffatahu Allah ya sa kar mu rafka nawa mu tayi eh kaffatahu bangar manzo Allah <coughs> sada na gare shi na aka ayyana muka daya shika shika shika shika dogar da shi da an ce dar lailatul qadr kwana ɗaya ne a cikin shi wani jira an yi shi tabbaci sa shi an ce ku duba goma karshe ku nemo kuma a cikin wuturi waye ne 21 zai bacci shi da zo watan Ɗaya dan litu kan kuma koyana ne dan zaka samu a ciki to amana suka sake kara ibada don ladabi amma da yanzu an ce da mu litr kadir 27 ne a yanke wani ba zai sallar tarawih ba shi litr kadir ba zai sake ta ba ce ji biyu jama'a la ba la ba la ai kar mu da litr kadir shi ne to irin waɗannan abuwa ma mutane ake yi tsakanin la'asar bayan juma'a zuwa faduwa ya ce akwai lokacin kankani ake karba addu'a wanda ya wafaka shi za karba addu'arsa masu bukata ai suna yi wanda ba su da bukata su suke mantawa an yi juma'a ba mm-hmm. eh ba su da bukata saboda dan duniya ne amma ka san cewa akwai lokacin kankani daga lasar zuwa ko zikiri za ko me ko a tsaye kake dai akwai lokacin da akwai tijaba kowane juma'a bukatunmu ya fi jabal uhudu amma manta wai ke roƙo ma Allah farko kana bukatar shirya kana bukatar shirya iyayenka kana bukatar shirya iyayenka kana bukatar shirya mata kana bukatar rayuwanka ka gama lafiya kana bukatar arziki kana bukatar lafiya jikinka kana bukatar ka gama duniyar lafiya kwata kwata kana bukatar ko kana dawa ta bisa sanu da kai masu hasada masu ikili masu bakin ciki sharrin turawa da addini barin imani kana bukatan su amma ka yi bacci ka baka damu ba kuma kana so Allah ya ba mu ka ce amin wani sahabi da aka kashe babansa a cikin Uhud yaro ana jawo babansa zuwa zuba cikin rijiyar shi fuskar yaro ya damu shi manzo Allah ya kira ya ce ka mun da an kashe babanka ce ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da nake ji masa to sai ba irin magana da ban gaya masa ba yaki to yau ga karshen sa kuma tabbas na tabbatar wanda aka ce kashi wannan wannan matsayi wuta za shi no ba na ne a karayewa yake in ba sahabi ba a samu wani mahaluki a duniya na zai wannan su kuma ne manzo Allah suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haba yi waɗannan da ko aka yi ba ma magana su eh? a dama ai shi Allah da Allah ya aji su a kyale su yin da aka suna laiki ce walle zina ja umi ba da ya kuru na rabbana gifil da na wal ihwani na lezina sabakuna bil iman kaji kagin sifansu kaji sifansu farko iman da su ne farko duk iman da ka yi yanzu duk abin da zaka yi na imanin sun riga ka su iman na garanci ne ga Allah ga manzonsa ga wahayi ga madaran wahayi ne sabakuna bil iman duk imani duk kokar iman ka yi dai an ga ka kuma kai hankali da tafiyar su wala taj'al fi qulubina gillan kaga abuwa ne mai girma akwai tuhuma makan zabo bai eh, so na ya ce ka goshi aka yi ai waɗannan mutane ban zan me ne a guna kafirai ne fa ba na gyama Ndi dan sharta ta gara masu wannan inkari inkari na wala ku mu akwai daidai wannan yan brother brother ma mu warke mu ka tana irin wadannan sun kasa ce secondary na ni ba na ba sun man jahilai ba san me yake shi ba wadannan yan jahilin su kasa ce secondary suna jin zafin kowa ba dai sun kiman gaba. ba duk wanda yake wadannan inkari ce akwai wani bada'a akwai wani kaza an aya an kago qur'an an rage wannan duk wannan wadannan arna ne يتي حدثنا ابو يمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني اروه بن زبير عن حديث مسال عن حديث مسور ابن مخرمه وعبد الرحمن بن عبد الكاري انهما سمعا عمر بن الخطاب في يوم عمر بن الخطاب سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرا يقرا سوره الفرقان umar ya ce ina jin hakim ibn hizam ina karanta suratul furqan fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fastamta'tu li qira'ati ina ji ana sallan na jin yadda yake karantawa fa idza huwa yaqra'uha ala huruf kathiran lam yaqra'ni hada rasul na ga ina karanta wasu ayoyi karawa wanda ba haka ne aka karanta amma fakitu usawiru fi salah na so tarke shi a cikin sallah in ci kwaransa sa. fantazartu shi na dan jira don igama hatta sallama ina gama sallah falababtuhu shi na cikwalansa fa qultu man akra'uka hadhihi sura kai wai karanta ma wannan sura ne kake ta karanta dama na jin dadin na sauraron ka amma ka ka kara wasu harfi waye shi sai ti fastamta'tu ikra'ati sheti samituhu takra'u naji kana karanta shi kala shi hakim ya ce ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar bai yadda ba fa fa kutu lahu kadzabta kare kake fa wallahi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu akra'ani hadhihi surat manzala shi kanta mu wannan suran to ya wace wace dama aka kanta maka daban dinawa alaihi samitu fantalaktu bihi ila rasulsa shi umar ya jawo shi yazo aquluhu yace ina jawo shi ban sake shi ba don kare gudu E, ya ci kwalansa ya jawo shi fakutu aka je wajen manzala shi manzala sallallahu ya rasulullah inni samitu hadha yakra suratul furqan Allah huruf ya kara wasu huruf lam tukrini iha wa innaka aqra'tani suratul furqan kai ka karanta mu ka shi manzala wani su wani waya ce sake shi ya umar ce ya ce ya hisham ikra'u karanta mu shi fakraha qira'atan lati samitu she karanta yadda nake ji ina karanta cikin sallah wa kana sallallahu alaihi wasallam da unzilat haka ka sako shi thumma ikraha ya umar umar kai maka karanta fakraha umar lati aqra'aniha faqala rasul sallallahu alaihi da ya umar ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم ان القران انزل على سبعه احرف saukar da shi harfi kana ga yare ma harfi ba harfi an sauko shi iya harfi bakwai faqra'uha ma tayassara minhu ku karanta waluhi kace waduhi a ce ya ta'alamu alamu duk irin waɗannan harfin da ake kara ziya da nuksan na arabiya ne ku karanta حدثنا بشر بن آدم أخبرني علي بن مصهر أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل يا سموني نكرتون أدري في المسجد فقال يرحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسكتها من سورة كذا wanda ya fada a gare ni sura kaza sura ta kaza an mantare Allah yi samu dace shi sa jahilai mutum na karatun Qur'an ya yi tuntuba ka ce ai imam na kawai mantawa mai wai ya yi tuntuba cikin Qur'anin ma an tadda shi eh waye kai Qur'ani ba ta nan faciya da kake sallama shi ka kasa faciya ce ka kasa karantawa an wani abu ne wanda haka Allah ya sara ba ma iko Allah ba ya zaka tara wani abu daga ka ba iko Allah ba Allah ba bani Adam ba babu tarcir fikra tarcir ana suka yi tarci alhamdulillah rabbil alamin balaw rabbil alamin don ka gama ka yi shi ka aje komai da mahallinsa tarcir fikra wa kauli ta'ala wa rattil qur'ana tartilan a a karanta shi dalla dalla wa rattil a karanta shi dalla dalla a ba kowane harfi da hakkinsa tartilan dalla dalla da zai fada komai rattil ku karanta qur'ani tartilan akan tartila kan yadda yake Allah su kuma kar ku yi garaje a ciki ina fata kuna ganin kalmata ce da a cikin roƙa rabiyar mu fasalan ku karanta shi a tsike ku karanta shi a mimike miƙewa shi ce wa kawai wa ƙur'ana farrakna li takra'uhu ala nasi ala mana ala nasi tare da sannu ƙur'ani ƙar'ana ƙur'ani ƙur'anan farrakna nuna nan farrakna mun rarraba su ne mun sauka da shi ne farakna yani nazzalnahu nujuman la ta wahida mun sauka da shi ne a rarrabe a yanke yanke domin zama sokin karantawa litakrahu ala nas don ka karanta ma mutane bayan kaza an gama wannan zungu kaza zu zungu kaza ala muksa sannu eh don ka an sako da shi ta wahida kamar taura ba za ku iya ba shi ke sako da shi a nujumace a saka aya biyar aya shi ce karanta kafin a saka da wayannan aya an karanta ce qur'anan qur'ani anzalna farraknahu mun sauka da shi ne eh, nujuman nujuman shashi shashi ba jumlatan wahida mun sauka da shi ne nujuman da dunkule kadan kadan don me lam mana litalil ne litakra'uhu ala nas don kai maka karanta ma mutane Allah muksin mimana kasancewa a sanu a nise su samu hada cewa kafin a sako da wani to ba dalilin garaje umar kurahu an yi an yi hadza ka hadza shi'ir an hana a yi ifrati a wajen gaggawa kamar yadda ake ifrati gaggawan wajen waka hmm. kai ma kan ka zai harshe su bin juna yake eh, eh, eh. to yace qur'ani yukrahu an hana an yu hazza ai gaggawa na wuce hankali kalmata hazza ma'ana gaggawa na wuce hankali ka hazzi shi kamar yadda ake waka mm. eh eh eh ana ta yi fiya yufrakun a cikin qur'ani ana rarraba komai yufassal ana fasa komai da komai dalla dalla kala ibn abbas faraknahu fassalnahu na bata kun gane ciki cewa hadathana abu nu'man hadathana mahdi ibn maimun hadathana wasil an abi wa'il an abdullah ibn abbas kenan abdullah ibn mas'ud kenan kala gadauna ala abdullah ay abdullah ibn wa'il ya ce mun je waje abdullah ibn mas'ud fa qala rajulun qira'atu mufassal bariha she wani mutum ya ce Abdullahi ibn Mas'ud jiya na karanta daga qaf ko suratul hujurat zuwa nas mm. dare kawai na karanta fa qala ka haddi she ya ce ni har ka gama mufassal daga qaf zuwa nas dare kawai to kai kamar waka baka yi alisi ba shine rattarcin da ake magana kai gaggawa da zaka karanta sa tafsiri yadda manzon Allah yake karanta baka yi saka gama duka da bariya dirin da ya ba inna qad samina qira'atan mun ji karatun qur'ani wa inni la ahfazu qur'ana na hada haddace qur'ana lij kana yaqra'uha bihinna nabi sallallahu alaihi wasallam 18 sura min mufassal surori guda goma sha takwas wa suratan min al al ma'ana alf lam mim ha mim ace duka ni na haddace shi amma ta kakakai zaka karanta wannan bara kawai kan sai yi wannan ma'ana ko ka iya karanta ba in kar ka yi amma ba ka karanta shi ci ba ka yi gaggawa kaɗan amma ba haka ba inda ake fara shi na usman na ji dare uku ike saukan qur'ani yaya ah, ba sa gaggawa abdullahi masudi baya so ya san mutum yadda harshe sai ya san yadda yake baya sa gaggawa amma ga eh to me za ci karatu ne ma ba ga raka daya manzan lai ka gama bakara ikara al-murana sa da banne amma mutum kowa da harshen da Allah ya bashi kuma ana so kuma yi tarcirin a fito da maharaji ko abin amma wani zai karanta eh eh da eh, ga cewa wasai ke ba karatun kurani ke ba ce karatta ba tarcin ashe abin da ake nufi ka fito da harafi yin da yake hmm, shine ma'ana حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قولي لا تحرك به لسانك لتعجل به yi gaggawa ma'ana karka kada harshenka don gaggawa don kana neman a haddace suran da ake so kuma su ko aya qala kana rasul sallallahu alaihi wasallam idza nazara alaihi jibril bil wahyi inda shi na jibril ya so kuma sa da wahyi wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu yana daga cikin wanda yake harke harshen sa don ya harce wa shafatai da abin nan abin nan abin nan sa ya lebe sa fa ishtaddu alayhi ina tsananta manzala ina tsananta ina manzala wahala idan ya hada ce wa kana yurafu minhu ana gane haka manzalan da su kuma sa qur'ani shi ga ya damu fa anzalallahu Allah ayatan shan lai su kuma sa aya saboda abu ne da aka ce amana an saukar shi baya zama idan cewa ya haddace amanan ya isa da sako kulli haddace duk eh, amana ka saukar shi kuma sau ɗaya jibril ya sauko ya karanta ina ga ya sauko da saboda haka baya sun, aya ɗaya ko sura ɗaya wuce masa to shi Allah ya kwanta masa hankalin ta ci ba an zara lawa ayata lati fi la uqsim bi yawmil qiyamah shi Allah ya sauko da ayan da yake cikin la uqsim la tuharrik bihi lisanaka ta bi karka musa harshenka da direban ka da gaggawa kana suka haddace inna alaina jam'a wa qur'an zan tara ma qur'an baki da zuciyarka zaka haddace mm. fa iza qara'ana amma sannu abinda muke suka yi ana karanta ma fattabi qur'an ka bi da ka koya maka kai gaggawa fa iza anzalna fastami muna so kuma ka kade ka saurara sauran mu Allah mun dauke ma dan kimsa ma zuciya mu fanta da kai shi summa ina alaina bayana bayanin da yake cikin Qur'ani duk zaka fahimce shi mu zan fahimta da kai kara inna alaina an bai an hu bi lisanika mu za mu bayyana da qur'ana kan harshen ka fasaha wanda ka fada ba wanda zai gaya da kai kowane irin mutum ne ba kureshi ne kowane irin bararabe ne in ka fada Qur'ani in ka bayyana shi dai shiru saboda ka duk mace manzala manzala manzala dole ka saurare shi kowaye shi ma wani mu'jiza ne daban wa kana idza atahu jibril atraka inda manzala ya shi saurara jibril ya shi saurara fa idza zahaba qara'ahu shi karanta kama wa ada kuma inda Allah ya masa alkawa na fata kun dalika karatu babu maddan kira'a ay madda alhamdulillah rabbil alamin madda amma kara wuce gona da iri kamar ne yan wasu ke yi ce har za manta ba me yake yi ba ya ibrahim jarir ibn hazim al-azdi hadathana qatada qala sa'altu anas bin malik an qira'at nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace kana ya mundu madda manzana yana na jan kaɗan yanda yake ja ki ja kowane irin ce ja kadan to zai kawo misalin sa da shi albana da cikansa da'iman zai yi ɗan karatu manzo Allah face yake karantawa da basmala yace hadathana amr bin has asmi hadathana hammam an katada kala su'ila anas kaifa kanat qira'atu nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya nas dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya karatun Qur'an manzo Allah yake fa kala kanat maddan ina ja summa qara ashana ya kawo misali bismillahir rahman in ya zo wajen rahman ce ce ya muddu bi wa ya muddu rahman wa ya muddu rahim wannan shine face kuma kace rahim ba haka bane ba an ja wannan man ja rana da skanihim bi rahim na fata kun gane mm. babu tarjim tarjim shine kai kawowa harshe ka ta karanta Qur'an kan tarjima na kana maimaita kana fito da harshe ka mai dadi alhamdulillahi rabbil alamin tarjim yace hadathana adam ibn abi iyas hadathana shu'ba hadathana abu iyas قال سمعت عبد الله ابن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على "Ina kan taguwansa." aw jamalihi ko dai rakuminsa wa hiya tasiru fi bihi manzala yana tafiya da shi wa huwa yakra suratul fatih ina karanta suratul fatih aw min suratul fatih ko eh, ko aya cikin suratul fatih qira'atan layyinatan to shine tarji layyina mai sauki mai dadi layyina ba eh, eh, ana karanta a bishi sannu a fito da maharijin huruf ya karawo huwa yurji ina fito da harshen shine layyinatan ba sa gaggawa wuce gona da iri in kamar yadda yan gaddawan kabin shi hanya doko Qur'ani da ina ta ina kaza ina ta ina bebe bebe ka kasa galibi yake karanta. ce alhamdulillah rabbil alamin ya fi lada ka ji kuma ka saurara babu husn sauti bi qira'a ana so a gyara murya lokacin karatun Qur'ani a ji kana dinga karanta Qur'ani kamar waka gaji mawaki ma yanzu gyara muryansu suke yi akwai abin da ake sa saucin su ne me ya ko shi sa ina kwamfuta ke yi o amma ba su sa wani karfe a saucin su ba kana yi a cikin na su ko an sha baka ma'aikaci magana a wadda ake fura a eko haba haba kaga an dame mu da wakokin na an dame da wakokin na ki yasa rajiyo na na gama labarin danne shi zai duk wakoki yara sun da ciyar a gidan eh kana danne shi kaga yara sun sun riga ka waka a cikin wannan an fitina al'umma da ukanan wakoki a gidan hmm. babu husnul sauti bi kira. sauti mai kyau a cikin kira. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر حدثنا أبو يحيى الحمان كو الهماني حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده ابن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya aba musa laqad ucita mizmarin min mizmar ali daud Allah ya baka sauti mai dadi kama irin sauti mai na dadi na ali daud ina karatun qur'ani to wannan zamanin wa za ku mar shi wannan masu karatun qur'ani a wannan zamanin ban da shi ba kagan kowa da nasa <laughs> ba a yi ji sauran la ayubu kuma ayubu dai karatun sa da ma masauci kuma daji sauci ba ga kowane atuyur ta kabi shikali ya kuka zuba da abdubas kuma abdubas kuma da shi ne bari dide ya fara irin na wasa da wajen wajen wajen biki amma abdubas ta Allah ba shi sauci abdubas yana karanta wa duha

yariya kira ne sosai yana tare da yar farmar ne. eh da kuma lokacin akwai akwai abun busawa bayan eh, da kana yi da mutum bai dama to amma gaya ma halilu wasali na karanta qur'ani dole mumini zai ji ji a jika ana karatu kira'anta daban-daban yake shi kira'an na alil wasari akwai su kira'an da ya ma suratul talaq da da da suratul tahrim ayin kana jin su za a ga abin nan dai suratul abin nan abin nan azab ai man ina karanta ma azab wani lokaci ga ji manzala ina zauna ya ayyuhan nabi takilla kamar zala ina zauna gaban ka dai Allah ya bashi Halil husain Allah ya bashi to Jabir kuma karatunsa cikin sallah daban ne jabri na jan sallah ba za ka gane kuna sallah ko sura nawa za a karanta ba san kowa da nasa <laughs> to sai ya yi karatun masa eh, sai ce masa waya kuma ya kuɗi eh, <laughs> kowa da wani kagan wani ya ce manshawi wani ya ce eh, abin nan Dr. Ayub kaji dan Allah kana jin daɗin sa oh ya mutu da wuri mutum majinan nan hmm. eh karatun bai dade ba eh nura ai kara'ansa bai bai cika shi ba ma eh. a ya mutu fiye da shekara 20 sai dino mutum da ya kai sha Allah kananan surorin ne yana karanta sai ya shi kaji Allah ya ba al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabi al'umma manzo Allah yanda kage masu karashi ka shiga masu kuma fiki da ahkam shi yana karanta majmu bahthin da malamai suke yi zaka yarda Allah al'umma manzo Allah ya ba su babin da sai na da jinjimin duniya malamai da aya da hadisi sun fito da su an zo zance kwangila da kuka gani na zamani su fita da ahkam da abubuwa da tiyata abubuwan da ake na tiyata da abubuwan maganin da ake ba mutum i zamana kamar su mai da abubuwan na zamani to da shi dole ka sallama Fikirin waƙe suna da shi da na nawazil Allah ya ba al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi kokari ku ringa siyo irin waɗannan littafin da malamai suke hidimansa musamman abin da kai rabita ko fatawa na abin da ya shafi fatawa na irin kasan kasashen hindu da kasashen misra da kasashen sojiya gan irin da malamai suka yi aikin da malamai suka yi mazamalan domin a ai wannan ai son zuciya son zuciya mutum ai fada wannan wabiyawa inda suke fada zuciyarsu inda daga gaske ne suke fada ba sai mu kyamara ba shi ba wabi shi ne makiya manzo Allah eh, sallallahu alaihi daga gaske suke fada wannan gaske suke mana to sallorin da suke ya kaba bas da shi arna ne su ya je bi limam a harami kuma limam da ya bi shi harami da madina duk arna ne duk duk wanda yake kin Allah kafi ne kan tsaye ba bukata ma kwaskwari ma in daga gaske suke fada duk imamin haramin nan tun da suke zuwa suke bin su da sallah kuma ba sa son manzo Allah to suna bin arni sallah kuma su sani takaka Allah zai bar Madina da Makka annu makiyansa takaka takaka za a yi haka wani irin arne zai zo yi wannan hidiman da aka yi majinan aka yi mamaka ko makiyanka ya zaka sallama masa wani irin makiya zai kiyaye doka Allah da Qur'an duk inda kake kin sojiyan kaje da Qur'an da ka sata ko kai wani abu shan to baka Qur'an a kanka shi dai ba za baza iya kin irin dan adam kurakurai na mulki karsa kuma ka zo ka ce makiyan manzon Allah Allah ya dauko kabur manzon Allah da Madina imama makiyan manzon Allah to in ma su fada imma amdan eh to kuma da haka akwai tanakuri a cikin al'amarin hmm. don duk mutum da ya zai hamsa salawati a wajen makiya manzo Allah to arne don zan bi sallar wanda na sai makiya manzo Allah ne imanin manzo Allah yana daga cikin rukunin imani hmm. ba yanda za mu ce iman da Allah ya yi sira ce ije lahira ce Allah ni ba ruwa da manzon ka kawai kai na yi ita da wata hanya kafiri ne tattakar ya lai na a eh, ba wannan kalmomi akwai ilhadi ba ba daidai ba ne akwai wato niyyar matar da mutane da kawai eh wannan ne wala ko wancan daga gangan suke sun ce ba yaka ba magana da na shi eh. abdulkadir ya ce imani wato a ƙarshen duniya zai tattare ya koma madina kamar yadda ah, wai kana mangana wannan ko igun da ai eh, ajis muslim ne ah, hmm. wai ai abin da yadda shi ne ba oh hadis a cikin muslim yake ai ah, shi ne eh. eh wajen da zai gane ba ko da gyal ma bai shiga ba da gyal ba zai shiga makka da madina ba da duk jali na ya ce imani bai kuka ya koma madina kamar yadda maciji ke komawa ke komawa kuma ka ce arna na wurin na ce sannan kuma kashin duniya in dujjal ya zo ba zai zai ba zai bi isa ya shiga cikin madina ko maka ba to duk waɗannan ka ce waɗannan wahabiyawa ne Allah sallallahu alaihi ya ce shedan ya fidda zuciya ba za a bauta masa a jazira ta arab ba duk irin waɗannan ai abin da yake sa ce zama kafir shine yin shirka manzo ya masu zaman ce ba yadda za a bota ma gunki da yake zira arab kuma ya ce ajini zai gama maciji fito cikin rami sai je idawo an kore shi zai zai tara a cikin rami sa manzara ne bara gyar ba zai shiga ba duk wannan abubuwa guda uku kuma ga wajen da manzara ke kwance wanda kariyar ya ce a duk duniya ba bai gidan da ya fi wajen da wani manzara ke kwance shi ka zo ka ce duk waɗannan da suke kware wannan duk arna ne kai ne musulmi cikakke mai imani kauna manzo Allah kage kai ta nakudi wanda kuma ka je gun su ka bi su sallah siyasa yake yi a'a ai ana siyasa ne abinda bai taba ji ne ba abinda zai ta, wani irin siyasa siyasa ma na gyara ba ka je ka bi mutum da na iman cewa shi ba ya san manzo Allah bi shi sallah eh to suna kuma wani kansa wanda ake bauta domin ya bar makiyansa wajen wajen da ake bauta wallahi na san mutum baya kauna manzo Allah wallahi bayan da za kai ba ma za masa mangana barantana bishi sallah ba Allah eh akan me addinin kenan ka cuka alfa baki daya yau shi ka san Allah in ba hanya manzana ba yau shi kamar ka san wani addini duk annabawan da suka wuce da Allah da abin da ake sama da kasa da abin da ake ciki baki daya bani adam ya zaka gane ba hanya manzo ba duk wannan wayewan kai ka san sama sama ne ka san kasa kasa ne ka san abin da yake fitowa tsire da arziki da komai da Allah da da annabawan da ka wuce wuce ka nan manzo da ka gane ta kaka sun canja duk duniya ba kamar kan masu addini da ah. ibada ah. da san manzo Allah sai kan ah. dan shi Ibrahim ma da kansa ina ko a lahira Allah ya tashi cikin mutanen kan. gani za ba amma ya yi yayi addu'a Allah ta yi tare da wannan aljanna tare da wani uban da bayan uban ya je kabarin Yohana ga wani ya wata, ya ce Allah ta yi tare da wani malam ka ji abin da a ce a ce a ce eh a ce a ce a ce a ce inda mutan Kano sun sai wannan don me suke zuwa don me suke zuwa can kuma dan an ce Kano yafi me yasa suke zuwa kawai na can Allah shirye su baki da Allah shirye mu dai ka hankali yan wanka ne yan wansu na Allah shirin mu baki da yi mutum da zai ce gara ma ya samu kudin haji shi je kaura kafin haji kaga a nan wurin ima sai waye manzo na ba Salatu duk iro da na cina ce Allah ya kiyaye mu Eh? ni na wuce ran kwana sallah wallahi kai me na bi sallah juma'a lokacin liman yana yana liman nawa kenan da mutuwa yau shekara dari saba'in da da da lokacin nan liman da shi ne liman kafin dama mu eh kafin man damu saboda haka lokacin da aka ba kace shi man da ya sauka shi ke wani kawai da sallah rabu masallacin da zaki sallah saboda lokacin ana famar rigima sallah daga wani ayuwa wani da gaske lokacin ya yi gaba da ana rigima sallah daga to Allah ya sauke babu man ahabba an yasma alqur'ana min gairi wanda yake so iji karatun ƙura'an nan waninsa ina so wani karanta iji haddasana umar bin hafs ibn riyad haddasana abi an amash kala haddasani ibrahim an abida an abdullahi rajallahu anhu kala li rabi sallallahu alaihi ikra alayya qur'an ya ce ka karanta mu qur'an ikra alayka ya ce akra alayka wa alayka unzil don mai zan karanta ma manzan Allah kuma wurinka aka saukar da kai aka saukar da shi kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni uhibbu an asma'u min gairi na so ji wani na karantawa wanda damuna ce ai yau shi aka soko da abu a gare ni ka zo kana wani ka tobar ka karanta a gabana a malamin kamar yanzu kana rabiya gunga mana shiru akwai malami na da wani ya zo muna karanta arabiya sha almajirin sun kwabai na yin shuru a kama malam ka yi arabiya wai ma ladabi ne kana ji arabiya kuma malamin karka ya ladabi arabiya wani wani tsohuwa da ta yi ina da wani kai a zo ina karatu lokacin kai abin da ya ka sani eh. gunjin karatu eh, ka zo malam da eh. kake karatu to a ce ma alaran ma Eh, a shi oh, lokacin kai ne gemar hudu oh. aji wani duka arabiya ba ka yi ba amma ga shugaban talikai ce da abulai mas'ud almajirinsa sahabansa ya ce karanta min don inji babin da ke wa da musun zuciya ya neman girman tsiyawofi a mutum mutum dubu amma wai shi babba ne dole a masa masa girmama shi duk girma wanda ba hanya ji ne ba kare kake kai makasai ne da son zuciyan da wanda Allah bai yarda da shi ba babu kawalin mukri ulikari hasibuka ya isa ya isa ya isa mutum na karatun qur'anin kana gan an kai matsayin da ba za ka yi mallaka tunan da ya ce to a dakata na dakata na a ce a dasana muhammad bin yusuf a dasana sufiyan an amash an ibrahim an abida an abdullahi ibn mas'ud qala li nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya in mana karatun qur'ani Kutu ya rasulullah a alayka wa alayka unzil ya zan karanta maka wanda abunka aka saukar qala na'am haka nake so ka yi fa karatu suratul nisa abdullahi ibn mas'ud ya kwaso suratu nisa hatta ataitu ila hadhihi aya har na zo wajen aya wannan magana duk Abdullahi mas'ul ne fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin taka kamu kawo kona al'umma bi shahidin su ba da shaida akan abin nan waji ina bika ala haula shahida mun kawo domin ka ba da shaida akan al'ummanka Kala hasbuka al'an, ya ce ya isa yanzu ya isa kamar shuru isa ya isa abdullahi masu yake yace faltafattu ilai shi na wa wangin manzo Allah fa ta ainu ni, ina kuka ina kuka matsayin da ina ganin shi zai ba da shaida tashin kiyama kuma almomi wasu za su ba da almomi shaida amma shi ne karshe tika cike da cik shi zai ba da shaida don al'ummansa ma su ba shi shaidan annabawan da suka wuce amma shi ne karshe ba da shaida kuma al'ummansa don al'umman namu wannan al'umma zan ba da da ce Allah ya tura na binu Allah ya tura kaza don muna dalila cikin Qur'ani to wannan duban masayin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda za a bude masa aljanna kowane mahaluki shi zai fara shiga amma ko kai ke yi ya san waye Allah amma mutum isa na yana fada cewa janna ta mu ce ku yi abin da ku dama ku muke ji saboda Allah kuma wai akwai wani mutum tun da Allah hacce shi bai taba abin kirki ba shi cikin wata ya yi ibada ya yi zikiri zai shiga janna Allah kuma yake cewa fattabi ma yuha ilai manzo Allah da kansa Allah yake bashi umarni irin kai amsila azumin sama daban da namu azumin sa daban ke yi kiyam lele sadaban daban da mu duka babban sai kumbura bai taba ce bar ibada miki daya ba balma ina sallah zai tashi tafi sallah isha sauran kwana nawa rike shi ake yi za a tafi masallaci sa jan kasa yake yi baya iya takowa haka shiga masallaci yayi sallah ina sallah zaune a karburansa wani zo karshen duniya faɗa waɗannan kalmomin cewa shi wannan ina gani mutane bas da tunani ta kaka wani zai zo ya ka cewa shi baya ibada amma wani ibada kacar yi, to duk abin da zaka fade shi yi sa zaka shiga aljanna in dai kana kai musulmin kirki ne to daga manzo Allah ka ji shi to shi kuma ba haka yayi ba Ta kaka za ku yaudar mata mutane a cikin gida da tsofaffi da mutane a ce wani kawai wani zikiri mutum zai yi a cikin rajab shi duk faski ne shi insha Allah ya fi masa komai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ko shi aka yi kafafuwan sa yana jan kasa aka shiga da shi masallaci ina zaune ina sallah al'umma suna tsaye kuma azumin sa daban da namu yayi yaushe ci gaba da gobe ci gaba da jibi kuma arafa da ya sai arafa ba wani irin sai arafan da duk sahabbai suka yi musu cewa bai ma azumi yayi saboda tun da ya sai bai sauka ci abinci ba shi da aka fa masu nono ya koba komai sa daban na wajen ibada kawai ka samu wani izo karshen duniya ce wai yana da wani salati ko yana da wani ibada daban da an shi ya fi kowa to bakin wa aka yi in dai baki manzala ne to ka kokoi da shi ka huda shi dai har zai bar duniya a cikin ibada yake don Allah ya ce tabi ma yuha ilai ka imtisari ka bi umarni ka yi yanda yake shi sannan na ce ta hulku qur'an amma ci zo karshe fagiri faski a ce ya yi kaza a cikin watan rajab ko kaza an ya koyi wani addu'a kaza an yafe masa a dare mutane sai dama ban samu lokaci ba ne duk wanda suke fada suke fada ya azumi na ba sa yi malamin na ba sa yi suna wahadi ma tana cikin gida su raba mata da mazan su ta kaga mata da za ta yi azumi ko na 90 sufofi a kashe mata mutane haka da na je tafsir to wani lokaci na sallar tahajjud irin karshe na mun tara muna yi shi mata suna zuwa kaji mata da sun irin addu'o'i da rahama suka cika masallaci shawaye gira ka baza a cikin gari wai wani malamin malam rahab ya zo yana ɗauka matanmu mu ana sallah mu an hana mu kwana da matanmu yan banza kuri suke a waje ba sa fara na, kuma almajirai na suna da zuciya fiye na su ba za su gaya mashi shi an da karkafiya za a gaya ba. ake faɗa a can wai sallah ake shi baya yi yana kwace kamar duwa dan banza amma wai wai an kwace masa mace a duk abin da aka yi goma karshen kwace maka mace to me kake so a duniyar nan kuma lamarin aka yi casa'in din tamanin din nan goma da za su zo ta ƙarshe ka ga mutum ya rauni. Ni mutum me zai yi ma duniya nan inda yana da hankali ma. Aka maka Allah goma ƙarshe mu yi mutum ke da nutsuwa. Itikad manzan Allah ya yi fa ƙarshe rayuwarsa kwana ishirin a jere fa. A wannan Ramadan mai albarka yaushe mutum ke da nutsuwa. Shi kana kan Madina ba ka gani kana maka baki ɗaya hukuman baki ɗaya al'umman haram yake da Sarki da waye kowa a tsaye yake an fara sallah dai ka mata da mace ma amma mu zo muna fakiri muna cikin wannan wahalan dan kiyam laili awa ɗaya awa biyu waya ku a ce ma mace kai ne dan dan akuya cuta yana zuwa shekara ka koyi na kake lokacin da zaka yi rashin lafiya lokacin za a haifi yaran mata lafiyayyu kana kwance dan banza lahira zaka Bada zai bayanin da kai a rediyo makwabci na a kasuwa. Hmm. Wata uku yake na azumi. La ilaha illallah. Ya ji bayanin da nake a rediyo na magana a azumin tsofaffi sai ce wannan wani malamin To. Ya ce wata a kadan kai yake. a to kai kuma ka rushe magana a wajen ya gani tsartsari kawai sai ya jinya shi ma an bashi littafi ba iya karanta ne abin za su yi amma ni dama eh, taska ma na yi bokanci ba na fara bokanci ba saka ba ni taska na dirma a irin masu bokayen nan ba sa ba tukun sun sa kaɗan ne waye ba yayi a'a wata uku mu wannan akaro kallawo wanda yake yi baya bai sani ba ba komai kakana wanda ya fi mahaifina azumin shekara ke billahi da azumin azumin shekara ke haka muka tashe shi muka same shi azumin shekara ke shi haka tun da Allah ya ce waɗannan na itikafi abunsa muka gada shi na itikafin na ma'u da itikafi a kone itikafin da in ana yi ba magana shi ya riga shi masallacin ba magana shi da ishara kada suka gada iya fahimta suke na nan wurin to amma kakam na imam Abdullahi wanda yaushe babana shi ya nuna masa ba haka ake yi ba ga yadda ake yi kuma ya daina amma azumi ke shekara guda kuma rogo da kake gani da shi ke cin zuhur dika da sa dan muka Allah mu hace mu in ka ga sharwa to ranar idi ne babban sallah karman sallah ranar moli ran da aka yi manzo Allah daidai ce lokacin haka suke bai taba sharwa ba amma daga baya shekaru ya zo masa shi kakan mu imam Abdullahi ya gaya masa cewa ka rage abubuwan ba haka yake ba tunda shi babban malami ne imam abdullahi shi karatu yayi daga gaske wancan kuma shi ma ne amma bai kai wancan karatu ba shi san Allah ya bashi dama shi nake gaya muku kullum zai mutu ranar alhamis duk da azar shi yayi sallah ɗaya da imam ya gama sallah ina kofar dakin sai ta shigo da shi shi ta kira duk mata ya'yansa na mata mafiya ta ce girma ya ce ya mutu wani ya kuka wani ko ya kwana gidansa bai fi masa ba kowai je gidansa gama shi ya kira kaninsa shine mai kiran sallah kakan hobu na wannan hobun da ke kira sallah kuna gado yi kakansa yana kira sallah shi ka yi kuka shi ya ce da shi lokaci yi kaje kira sallah shi ke kira sallah don gidanmu na akwai masallaci zai je bai iso can ba shi kuma ya kama hannunsa kamar zai ta yamma ana dauko shi yana ci kalmar shahada shi ne farko mutum da ake ji na kalmar shahada ko ina kana ji ya bar duniya ya bota ma wanda bai sani ba shaye bai sani ba an ce bari bira mu wala shekara ke yi in dai abin da baka sani ba an ce baka sani ba ka bari shine mahal shahida nan wurin kafi da mun kai masa abinci baya mangana shi ce haka to amma yanzu an gaya maka abu ba haka ba ka bari su daga gaske suke yi amma da aka ce bari bari shi yi abin da ya yi to amma litinin talata saukan qur'ani kuma kowane yadda aka gaya masa saukan qur'ani litinin zuwa litinin shi an gama kuma shi a ce a doko sadaka masa a araba duk in ka gaya masa abu ne duba ko ba ko ya shiga garin inda musulmi ne to za a kawo maka shinkafa da da kaza kaza haraji don ka karam daifu ka ga suna na iya kokarin fahimta su to amma abin da suke kuskure an gaya masu na bari aziz rufi a kwata ya kuma tana gida na matar za ta yi wadu ta komai ta shiga na alhamda tana abubuwa amma aziz rufi ba sa su yi insani abu ya zama su jiki amma na na na na na masu na Allah da manzansa ba

wow ai Allah ya soke musu ai mu da alhamdulillah da mahaifiyarta ta mutu akwai kanne babana suna so yi sarka uku ai sarka bakwai ai sarka menene sai na ji na san yadda zan biyo su kuma na yi agirin na rushe da abin na yi duk wai kama matasa suna yi shi na biyo su na kyale su aka je gana za ka dawo suka ana zube ido duk garka kwaton sun tafi westman nan daga nan akwai mutum da ya dauki jirgi nan suka tafi daban-daban to ana jira shi na nemi kuɗi na kira masu taurin kai wanda a cikin kallon babana su ne sun ce matansu ne ni da ne shi abin da suka ce sai na kira suna ce to jama'a suna zuwa kai ga jika kamar dubu talatin in Eh, wanda kake gan fakirai ka bashi sadaka sai yi wuce ma'ana na sari wannan na kira na bashi shi aka ce kai mara ruwa ya ce wannan kudi ne ban ba na kowa ban namu ne mun ga ba wanda suka zo sadaka shiru aka gama komai shi na tambaya akwai canji wani <laughs> ba canji ya kare ba sa ba kowa aka ka tashi la uku la uku la bakwai ranar na bugo masu wayan ce ka da mahaifiyar na da matan mu mutuwan da da ana dawowa da an sake don sake mutuwa don sake san kudin ka amma ba akwai wasu mutanen shekai irin manzala kiyasharin su za su wuce maka dawa kwanan nan ka sai da zaka bi da su bi salahu ashir nan wallahi wani mutum ɗaya shi rushe ma duk sanin da ka suna da yaya in ka zo kana a abin cewa rashin kunya kake ma iyayensu to duk rasa yayansu kenan ka bi su sannu kuma sannun kar ka yi bidan ka biyo hanyar da zaka fito da su sai kowa yana da bukatansa ka bi kan bukatansa sai bari so na gani hanya ba za mu iya gama da na san mu gama ne mu shiga cikin nika shi dai sati mai zuwa insha Allah mm, sati mai zuwa zan ba fi kam yukra qur'an ko to insha Allah amma da muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kura qur'an Allah ya fi mana iyayen mu Allah ya ji kansu kuma wannan damuna Allah ya ba mu damuna mai albarka ka samu Allah ubangi shire mu ka samu da shugabannin namu Allah bai da da amna mai albarka Allah ya samu dace Allah shirye gubanin namu sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi akwai tunda an kare akwai dan da muka yi eh har ta zo kan cewa na ce annabi sallallahu alaihi wasallam amma magana kan da shi ba ai bane ne ne sai na lokacin da na